yasa 'yan wasan tsere ke gudu a akasin agogo maimakon tafiyar agogo wannan tambaya tana da amsoshi masu ban mamaki daga tarihi kimiyya tsarin halitta har ma da addinin musulunci me hakan yake nufi a yau za mu bayyana sirrin wannan juyi da mutane da duniyar mu ke yi daga filin wasa har zuwa ka'aba ku kasance tare da mu don yaye wannan sirri tafiyar agogo wato clockwise akasin agogo wato 'Counter-clockwise' za mu fara da tarihin yadda lamarin ya soma a gasar wasannin olympics ta shekarar 1896 a birnin athens 'yan wasa sun fara gudu ne a tsarin tafiyar agogo amma ba da jimawa ba sai aka fara korafi na raɗaɗi rashin daidaito da gajiya daga masu gudu Saboda haka, a shekarar 1913, hukumomin wasanni suka sauya doka, daga nan aka fara yin gudu a akasin agogo (counter-clockwise) kuma wannan ya ci gaba har zuwa yau. Na biyu, kimiyya. Za mu yi dubi ga jikin ɗan adam da kuma tsarin halitta. Masana sun gano cewa mafi yawan mutane sun fi ƙarfi da daidaito a ɓangaren dama. lokacin da mutum ya juyo zuwa hagu wato akasin agogo jikinsa yakan daidaita da kyau yana kuma rage gajiya hakan yana haifar da daidaito mafi kyau a kwakwalwa da jijiyoyi kuma ya fi dacewa da tsarin jikin ɗan adam kashi kusan casa'in na mutane sukan fi ƙarfi a hannun dama don haka juyawa zuwa hagu yana ba da daidaito tsakanin ƙafafu da ƙugu wannan juyi yana sauƙaƙa motsi rage gajiya da daidaita jijiya da kuma jijiyoyin ƙwaƙwalwa yana ƙarfafa aikin ƙwaƙwalwa biyu wato dama da hagu sannan yana taimakawa wajen mai da hankali da saurin tunani wani abin ban sha'awa shine yawancin mutane ko da a cikin duhu sukan juyo zuwa ɓangaren hagu na uku sararin samaniya duniya da halittu suna jujjuyawa akasin agogo jujjuyawa akasin agogo yana bayyana a wurare da dama abin ya zama al'ada ga duniya jujjuyawa akasin agogo yana da tushe hatta a tsarin halittun ubangiji wata yana zagaye duniya a akasin agogo duniya tana zagaye rana a wannan alkiblar milky way galaxy wato rubin taurari wanda duniyar mu ke ciki yana jujjuyawa a akasin agogo ƙwayoyin lantarki a cikin ƙwayar zarra wato electrons suna kewayawa a tsakiyarta a akasin agogo jinin mutum yana zagaye jikinsa a akasin agogo sannan ruwa a mazaunin banɗaki ko makewayi ko iska a arewacin duniya duk suna jujjuyawa akasin agogo wannan yana nuni da cewa akasin agogo shine tafarkin halitta kuma tsarin da allah maɗaukaki ya tsara tun fil azal na hudu addini za mu waiwaya zuwa dawafi a ɗakin ka'aba da kuma daidaito a sararin samaniya a musulunci mun sami kyakkyawan misali da ya daɗe kafin kimiyya ta bayyana musulmai suna yin dawafi a ka'aba a akasin agogo tun fiye da shekaru dubu ɗaya da suka wuce wannan juyin yana daidaita jiki da kwakwalwa abin sha'awa shine yadda miliyoyin musulmai suke kewayen ka'aba kamar yadda ƙwayoyin lantarki ke yi wato electrons suna zagayen ka'aba kamar yadda duniyoyi ke zagayen rana a sararin samaniya hakan na nuna daidaito tsakanin addini da halitta allah mai girma da buwaya ya ce a cikin suratul kamar aya ta arba'in da tara. lalle kowane abu mun halitta shi da ƙaddara bari mu dubi zuwa ga abubuwan ban mamaki daga rayuwa ta yau da kullum karnuka da wasu dabbobi sukan yi juyi zuwa hagu kafin su kwanta sannan ruwa iska da tsawa suna motsi a cikin wannan tsari a yanayi mai zafi ko wahala yawancin mutane sukan juyo ɓangaren hagu fiye da dama wannan yana nuna cewa juyawa akasin agogo ba kawai 'yan wasan tsere ko musulmi kaɗai ke yi ba hatta dabbobi da duniya gaba ɗaya suna bin wannan tsarin kammalawa daga filin wasa zuwa sararin samaniya daga jikin ɗan adam har zuwa ka'aba mun fahimci cewa akasin agogo ya fi dacewa da tsarin halitta da ibada gudu a akasin agogo ba kawai tsarin wasanni ba ne yana da ma'ana a tsarin halittun allah da kuma hikimar kimiyya wannan yana jaddada cewa duniya da kewayen ka'aba suna tafiya a tsari ɗaya kamar yadda allah ya so shin kun taɓa lura da irin wannan juyin me kuke tunani game da ɗawafi da gudu a akasin agogo ku bar mana sharhi a ƙasa idan kun ji daɗin wannan shiri ku danna like da share idan ba ku subscribe ba muna gayyatar ku da ku danna maɓallin subscribe mun gode da kasancewa tare da mu ma'assalam